a wannan karan sai ya ci a jihar hulatan wanda ya ce yana goyon bayansa na ce ci ma mazaɓe shi da allah ya ba mu sa'a sai duk suka ci ko mu mun kyautata wa mu zato mun yi addu'a allah ya amsa amma wallahi musul-musul wanda ba sa son buhari yawan nasu tawaga-tawaga ce in ka ce baka gane ba zan ce to ga hanyar ganewa dan Allah mutumin da ya ce a kawo bakinsa a kawo bunsuro a kawo kura a kawo zaki a yanka dan wane ya mutu to yana sansa kenan ko yana kinsa ba wa da suka wa shugaban ƙasa buhari wannan tsafe-tsafen ba mu gane su ba ba mu san sunansu ba ba mu san akwai muhimmanci wajen rufe asiri ba ba ta haka ba da na faɗa suka ce tun da ya fita sun yanka bakin jaki ba zai dawo ba na ce karya suke matsafa ne masu sihiri ne wala yuflihu sahiru wala yuflihu sahiru haifu ata wallahi duk wani mai sihiri duk wani mutumin banza mai mai jifa da alkur'ani a najasa la'antaccen ubangiji mai yankewa mata da maza farji ya yi tsafi la'antacce da mai sace jirajirai yana farfesu yana ci la'anannan allah sihiri ne tsafi suke yi jama'a mun kama dahir ubangijin mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala yuflihu sahiru haithu ata inda duk mai sihiri ya bullo ba zai ci nasara ba wallahi da suna cin da za su ci nasara da Buhari bai dawo ba wallahi da mai sihiri na cin nasara wallahi da bai samu mulki ba wallahi da mai sihiri na cin nasara wallahi da bana wa'azin nan da sun karni kafin ma in zo a ce an gabatar da ni da sun kashe a sheik ismaila idil bin zakariya wallahi da sun yari na ci wallahi da sheik alhaji abubakar mahmud gumi da sun kashe shi kai mu ma aje wannan na ɗauko zuri ne ubangiji dama ya ce wato laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira mu al'ummar musulmi mu ƙara kyautatawa kanmu zato mu ƙara imani da la ilaha illallahu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama a zuciyarmu da bakinmu da aikinmu Allah ya ce laƙar kana lakum tabbas ya kasance gare ku ya al'umar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya al'umar musulmi ya masu imani Allah maj'alna minhu fi rasulillahi cikin rayuwar manzon Allah gaba ɗayanta ya muminai kuna da uswatun hasana kwaikwayo mai kyau mun tashi koyi da wa mu koyi annabi sallallahu alaihi wasallam jama'atu izalatil bid'a wa iqamatu sunna Allah mun gode maka ma wato kira da mu shine alkitabu was sunna alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama akan fahimta ta salafu salihi mu yadda da mu na farko tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'in inda suka bi mu bi ta gurin mu kwaikwaya to muna da kwaikwayo mai kyau fi rasulillah cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jama'a da Allah ya aiko annabi zuwa ga duniya gaba daya da addinin musulunci an yi gaba da shi ko da mai shakka suwaye suka yi shaidan kafiran yahudu kafiran mushirikai kafiran maguzawa kafiran yahudu kafiran nasara sun takaita wajen yi mashari to sun iya kashe shi to wa ya kare shi to do wanda ya koyi da annabin sallallahu alaihi wasallam wallahi sai Allah ya ba mu rinjaya kan kafirai da fasikai da munafikai mu saki jikinmu mai aiki dan Allah mu kiyayi cin kudin kamama mu kiyayi matan banza mu kiyayi ha'inci mu kiyayi munafunci Allah baya barin nasa za mu yi nasara in Allah ya yarda a duniya da lahira Allah ka shigar da mu gidan aljanna firdaus da rahamarka mu da iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da matanmu da haulanmu da sauran jama'ar musulmi baki daya jama'a tarihi fa shi fa ba ruwansa da tausayi wallahi asalin faɗan jos wani jago-jagon ɗan siyasa ya gabatar da mara takarda ba shi da takarda bai da cancanta ya zo ya ɗora shi aka zo aka ɓace. tun daga nan tangal-tangal ta tashi yau an kai shekara kaza banda wannan karan ba mu sake takawa da ƙasa ba wannan ɗin ma kun san shi sai dai kun manta ɗin kun faɗi sunan to na bi ta taku yawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi hadisi ya ce la yuldagul mu'minu fi juhurin marratayn yanzu ina basira ga mutumin da kun san baya da takadda munafiki ba takarda ya zo ya tsaya a gaban musulmi ya ce a bashi ƙuri'a a tare da mata da 'ya'ya duka a zuba a je a kada musulmi wani alheri ya ba mutane daidai ne mu yi haka to kukan kurciya jawabi ne kifi na ganin ka mai jar koma jama'a akwai yake a gabanmu a ce wai mutane su rika taruwa suna mitin wai za su sayar da mu muna ji kuma da rashin kunya har a rediyo har a talabijin to Allah ka rushe su Allah ka mana gata Allah ka rinjayar da musulunci da musulmi akan kafirci da kafirai Allah ka zaunar da kasashen mu lafiya Allah duk wanda yake so ya mana mugun sawarware Allah ka rusa shi mu ba mu da karfi karfin mu wa Allah Allah ne ni magana ta kare to jama'a ya kamata mu tuba yawa dan yanzu cutuwar da muke yi yawanci daga makwautan mu waye waye da kai da shi wa da kani da waye waye su suka kulla shari suke cutan mu wasu in kuma baka gane ba tsakani da allah da wata biyu da suka wuce da satin nan yaushe ne masara ta fi tsada wata biyu da suka wuce to yanzu ta ragu ko bata ragu ba to na kusa da kan ya ma ragi ashe mucucinka ga ka gashi da a ce ƙari aka yi a kan masara duk da sun cika duniya sun faɗa ta tashi lokacin da wani mugun shugaban ƙasa ya jefa wa 'yan najeriya tsoro wani mai botulan aka zo 'yan sanda masu tare hanya ko soja nema aho wani mutum daga kawai ya taho da wato 'yan zabinsa ne ko fakara ya sa su ta tabara a cikin kwando to da aka zo zai da wet wet wet menene ka bude ya ce za ta tashi sai ga masu damara da bindiga a guje sun tafi daji kuna tsammani me suke zaton zai tashi bom zamanin mai bodila ma'aikatan zama na gudun mai tattabara ko ba yi ba amma yanzu da yake mun samu tsaro har mun manta ana haka amma kuma ba a so a faɗa to kun ga wato jama'a Allah ya dawo mana da tsaro kashi kaza bisa ɗari a bakin lokacin wayancan sai dai ku ƙi faɗa sai dai mutum ya shafa na jasa a fuskarsa ya ce bai gani ba yanzu dalar shinkafa da aka yi a abuja to a je a yi irinta a london mu gani to amma yi a amerika mu gani mutanen da suka dinga ba mu shinkafar roba gaci ba su da yawa ko sun sami incin sun yi noma da yawa ba za su iya cinyewa ba sai a tara wata tari shekara goma su sa mata magani sai su aiko mana wanda baka sani da hawan jini ba na hawan jini wani gurin mutum cikinsa ya kulle ce ulsa da mun yadda da likitoci ɗari bisa ɗari amma tun da aka yi corona mun tsaya muna tunani ko yadda mu da likita a da da yadda mu da likita a yanzu ba bambanci jama'a yawa corona ta zo da bala'i ta lalata amincin da yake tsakanin majinyaci da likita daga cikin masu sana'a mai kyau akwai likitoci innal mu'allima wa tabiba kilahuma layan sihani idha huma lam yukrima fasbir lida'ika in jafauta tabibahu wa qna bi jahalika in jafauta muallima wata malami ya ce da malami mai karantar da addini da shari'ar Allah da likita su biyun nan layan su ba za su yi maka aikinsu akan ka'idar da ta dace ba Izahu malam ya in dai da malamin da likitan ba a daraja aikin nasu ba yanzu jama'a mutum ya zo ya wa'azin nan ga mahimmancin alwalaga na sallah ga tauhidi sai mutum bai yarda ba to sai kuma ka sake bansa gida kai ta bansa yana kana ce bai yarda ba ba gara ka je ka gaya wanda zai yarda ba وذكر فذكر نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى Allah ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam zakir ka tunatar kai wa'azi in nafa'ati dhikra matukar kayi, wa'azin zai amfani Fasarar ɗaya kenan in na fa'ata zikira in ka san wa'azin zai amfani eh kaga mutum dare ne masharranci ne nemi masu saukin hali ka musu don in ka yi gaman da zuciyarsa za ta karɓa sai zakaru man yaksha wanda yake tsoron allah bayan ma'azin zai tuna ya san kai da ba na nan waye ni allah wata ran yanzu ba na nan ina zan koma ga Allah ya yi bayanin bayan mutuwa za a yi hisabi shine zai binciken ranar tashi alkiyama game da aikin da bayi muka yi a duniya sai muka ji tsoron tsayuwa a gaban Allah sai muka yi aiki mai kyau da hali mai kyau da zama da jama'a da kyau sai ya zakaru man sha. to amma mutumin banza fa ba abin da ya dame shi a duniya irin wa'azi wa ta jannabu hal ashqa mafi shakiyanci matsiyacin lahira yana nesa daga wa'azi da ya ji an sa wa'azi ƙyat sai ka ji ya kashe talabijin ko rediyo za a damu mutane zage-zage wai sunan wa'azin wai zage-zage don an ce masa mushirikin da ya mutu yana shirka dan wuta ne ce ana zagin mutane ya ji an ce wanda ya zagi Allah kafiri ne dan wuta ya ce ana zagin mutane ya ji an ce wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafiri ne dan wuta ne ya ce ana zagin mutane ya ji an ce wanda ya walakantar da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen nan nagari da Allah ya ba su shaidar kirki wanda ya ce ba su da kirki mugun mutum ne kafiri ne ya ce ana zagin mutane waya ta jannabu ha al'ashqa mafi shakiyanci na mutane yana nesantar inda ake wa'azi الذي يصلى النار الكبرى summa la ya mutu to shi mai gudun wa'azi ya kar kansa da kansa mutuwar duniya da mutuwar lahira allazi yaslan naral kubra shine wanda yake konuwa ya shiga wutar da ba wuta mai girman masifarta wutan lahira Allah ka mana tsari ko duriyar jahannama ya Allah karka bari mu je son sannan in ya shiga karka ce zai zauna ubangiji ya langwai an jefa shi fofo yau ya daina motsi ya mutu a Allah ce thumma la ya mutu fiha wa la ya haya sannan ba dama ya mutu a cikin wutar ya riga ya gama da mutuwa wala ya haya ba zai ratsu rayuwar nutsuwa ba don rayuwar nutsuwa tana cikin aljanna Allah ka shigar da mu aljanna ka ta firdausi da rahamarka kad aflaha man tazakka kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla Allah ya ce kad tabbas aflaha man tazakka ya raba wuta wane ne man tazakka wanda ya tsarkake zuciyarsa daga shirka ya tsarkake zuciyarsa daga munafunci da ƙarya da hasada da ƙyashi da ƙeta da ƙwafe wadda duk ya tsarke zuciyarsa nan da ablaha tabbas ya rabauta wa zakara su rabbihi ya ambaci sunan ubangijinsa ya allahu ya rahman ya rahim har ya sabo fasalla sai saboda sanin girman allah sai yana sallah ta wani karatun da mutum da ya kalle ka kaga baya sallah arne ne kafiri ne rabu da shi Allah makaɗin kuntigi ma ya gane haka ya ce goshin da babu sallah goshin jaki ji dan goma goma ba yanda za ka yi da shi hakan ne yawwa ko ba haka ba kaga yahudu da nasara 'yan corona ba abinda suka tsarga irin a yi sallah amma mu kuma da Allah ya hore mana sai ya bar mu mu yi sallah da haka ne daga cikin abin da zan daɗe ban manta ba rugugin corona aka je aka tara manyan mutane aka yi mitin da su a ɓoye aka ce ku je ku hana sallah in ji 'yan corona duniya daga amurka da china da kaza da aka dawo sai ba risalalan gwamnan jihar filato sai ya tura sakataransa profesa atu gidan da nake a nan jos ya ce mai girma gwamna ya ce zo gaya maka an ce za a zo a hana sallah ya ce amma shi tun a gurin ya ce shi ba zai iya ba sau da haka zo gaya maka shi ba zai hana sallah ba ba zai hana kiristocin nasu abinda suka yarda da shi ba saboda haka amma gwamna wane ya karbo kaza kanki da motsi Allah ya kiyaye mu ya eh, nace ce to in ka je ka ce masa na gode Allah ya ma albarka kuma tun daga nan tun da ba a gabansa nake ba sai na faɗa a zuciyata na ce Allah ya sa ya musulunta amma kuma na faɗa marshi kuma a gabansa Allah ya sa ya musulunta kuma yau ma na faɗa wa ma zalika ala Allah bi aziz a gudun ubangiji wannan aibe wato babu ne da zai gagara ba jama'a wato gaskiya mu gaya wa 'yan uwanmu cutar nan da ake yi wa juna ta yi muni ka doba sun sa wa buhari tarko ya fito ya faɗi magana da za su kwanta a jiki su kabantar da gwamnatinsa allah bai yadda ba ka ce ka ƙara man fetur ya kai lita ta kai ɗari nawa ɗari uku da hamsin ya ce ba zan faɗa ba sai kuma sakwal sakwal sakwal sai aka ce in ya san wata bai san wata ba ku je a tato mugun mai kowa ya sha injin ɗinsa ya fashe allah ya sa kar ya zo najeriya an ce akwai wannan muguntar allah kar ka kawo ta sun ce a mayar ɗari uku da hamsin shugaban ƙasa buhari ya ce ba zan mayar ba jama'a ta tafi siyasar yahudu Allah ya mar albarka Allah kare shi Allah taimake shi to yanzu sun ce za su shigo da man da zai fasa injin me ya fasa injinan mutane Allah ka fasa shi kai wannan mugunta ta yi yawa me za ku yi da kuɗin ne da suke so sai sun sa wa ƙasar nan masifa ku za ku koma ina kuma har yanzu mai hankali da 'yan corona ka san tun da allah ce هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم الله ينونو باينصا مؤمني مسلمي منغرتا مخلصين له الدين masu tsarkake addini babu shirka Allah ka sa da mu a ciki sai nemo wato mushirikai na yahudu da nasara da maguzawa da munafukai sai ya rukuni biyu ya ce haza ne wayannan guda biyun da nagari da mugu da musulmi da kafiri da mai imani da munafiki da salihin bawa da fasiki haza ne wayannan rukuni guda biyu hasmani masu takaddama da juna ne wallahi mutum yana kan addini da kyau ba ranar da kafiri zai so shi wallahi ha abada ba za mu so kafirci ba wallahi ha abada ba za mu so kisan kai ba wallahi ha abada ba za mu so rashin da'a ba wallahi ha abada ba za mu so yaudara ba amma duk bayanan nan da muka yi ba da karfin kanmu za mu yi ba Allah muke roƙo ka taimake mu iktazamu fi rabbihim sun yi takaddama ne da nagari da mugu fi rabe wajen al'amarin ubangijinsu da Allah dan corona da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan an zo a daidaita sahu ya ce wa suddul khalal duk gunda ga dan gurbi ku cika in ba haka ba za ku bar wa shaidan fili kai suwa na an haɗi kaman ba garin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna suke ba annabi ya ce ku cika kuka bar tsakani kun bar wa shaidan shi kuma annabi sallallahu alaihi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha duk abin da ya faɗa wallahi tallahi gaskiya ne ba faɗa magana kan son zuciya to yayi magana yayi aiki daga ina ne in huwa illa wahayin yuha wannan duk abin da annabi ya isar ba wani abu bane face wahayi ne yuha da ake masa wa yake masa Allah Allah ne saboda haka suna nan sun sake fito da waɗansu kwalaban banza na guba sun taho najeriya da sauran ƙasashe wai ga wata kwalabar awa ni dai kam ni dai kam wallahi bisa ga labaran da nake da shi to allah ya saka wa mai alfarma sarkin musulmi allah ya saka wa gwamnan jihar da yake ya ce kai ya ce ba za mu yadda ba ya ce kun cuce mu a wancan kano muna ga kamar gaskiya sai gashi mun ji yan uwanku ba baƙaƙe irin mu ba ma suka ce kun yi ne don ku kashe mu don ku kashe al'ummar mu saboda haka ba za mu yadda ba har abada mu kashe mutanen mu? amma na ban bana gurin aka faɗa fa wai wai ne amma ina zaton haka ne jama'ar musulmi gaba ɗaya mu ƙara yi wa sultan addu'a allah ya ƙara ma martaba kai ya ci sandan tuta girma ko da za mu duba ko yanzu eh. wato wato kyawawan aiki ana la'akari da su ne bi timiha abinda aka cika Allah maji alkhaira a kawa timahu wa khaira yau mana alƙaƙa fihi amma gwamnawa ne ya sa ana wa talakawansa kullum kwanan duniya ana wa wajen dubu talatin allurar goba mun kama labarin amma za mu bincika don allah in kaji ka tsayar namu ne kai ba ma san abin da zai taba ka ko ba gwamnan filato ba ba gwamnan bauchi ba ba gwamnan barna ba na faɗi guda nawa sauran ma duka ba su na ji ba ɗaya na ji a ciki ku taya ni bincike yana nan yana turkuɗa wa jama'arsa allura Allah ka kebo bai ka zo kana kashe jama'arka wannan mai amfani ya yi gwamna jama'a yanzu za mu zaɓi gwamna ne ko shugaban ƙasa